Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na arba'in da takwas. In nake yi haƙuri don Allah zan auri Sultan. Ko ki haƙuri ko kaki babu gudu babu ja da baya auren ki da Sultan babu fashi wallahi. To inna in Allah ya yanta amma don Allah inna me kika ce ma dukku? Ai na ɗauka da kika bi ya faɗa miki. Na tsani dukku sakar banza balla kaza da ki. Dama Sultan ya ce min ko a asibiti tare kuke kwana. idan har kika bari sultan ya ce ya fasa aurenki gare ki ta asirin ki ya tuni haka ya kasance da ni dan uwa na ya fito ya hidima da rayuwata mun yi soyayya mai tsafta auren zumunci shine al'adar family mu amma tunda ake hada aure ba a taɓa samun masu san junansu ba sai mu domin mu ba haɗa mu akai ba mu ne muka haɗa kanmu biki ko suna komai da kika sani duk inda zan je muna tare muna yi ma juna soyayya da ta zama abin sha'awa ga duk wani wanda ke a halin mu don wannan soyayyar ta kafa tarihi mai girma amma lokaci ɗaya bin na ya shigo rayuwa ta karatun yaudara zama ɗaya na ɗauka kuma na kiba kaina ƙasa na ce na fasa auren Umar duka zagi an yi amma na kafe sai aliyu abin ya zama abin tashin hankali da jimami a ahalinmu yayin da wani bangare ake kallon abin kamar an yi wani babban rashi duk wani dan uwana ko yar uwata suka juya min baya wannan bai dame ni ba tunda dai aliyu yana tare da ni umar yayi kuka kamar ran shi zai fita wasu kuma suna cewa ko na fasa aura masa ni dole amma na ce idan har aka daura min aure da shi wallahi sai na taba mishi wuka ya mutu kaf ahali na suka juya min baya bayan an daura min aure da aliyu kin ga dai da rayuwar gidan babanki take kuma ne hakuri duk ne ta tsotse dafin wahalar gidan shi amma kin ga daga baya sai ya sake ni wai shi ya zuwa bikon mace da kira aka amshe ni a gidan nan Umar kuma bai yi zuciya ba ya dawo ya aure ni amma ba auren zumunci ba mazan ba su da tabbas ko ka ce kana son su daga ƙarshe sai sun yi maka tattalin ruwan tsohon tulu su yi maka gori abu kaɗan kai su ce ka gagar iyayenka ka zaɓe su ka bar iyayenka wanda ya gagar iyayen shi ba abun mamaki bane ya gagar mijin shi ko a kuskure kai abu sai sun goranta maka auno girma da rashin mutuncin duka sultana ba ni na faɗa ba duk garin nan kowa ya san halin duku ya gudunce wurin rashin mutunci baya ganin kima ko daraja kowa ko ya aure ki ba zai rike ki da amana ba gashi yanzu ya faɗa cewa mahaifiyar shi ba ta son ki ni ma na son sa haka zaki je ki fuskanci wulakanci da hantara a cikin zuri'arsu kuma na yi imani wata rana sai ya goranta miki ya ce miki karuwa kuma zai miki gori kin bar uwa kin zaɓi namiji ta zara mi nisa ta ko'ina ina duka ya miki asalin ki da nashi ba iri ɗaya ba tun ba a san me suna ba tunin duniya ta san su mutane masu arziki da cikar asali sun yi kuɗi na tashin hankali da kwakwalwarki ba za ta ɗauka ba sun nemi kuɗi kuma sun samu sun tara su mutane na bacci duk ku yafi karfin ki kuma ya miki zarar da ba za ki kamo shi ba ki shafa wa kanki ruwa a yi miki aski ki kina wasa da lamarin duka ko hmm. dan girman Allah wata rana ki je inda yake zama ki kalli mata masu siga da nagarta kamar ba mutane ba tsabar kyawun su sultani har Ku yana kallon kun mata yan gayen bala'i masu ilimi wanda suka goge masu aji sai aure ki dan Allah ki je wata rana ki ga yadda mata ke bin shi ko ya ce zai aure ki ƙarya yake yi ki kawai yake yi dan yi imani duka ba zai aure ki ba ya fi ƙarfin ki wallahi ki yi haƙuri ki yi ma kanki karatun ta nutsu ke ba ajinsa ba ce ƙarya yake ba san ki yake ba kai ki zai kawai ya baro ki tunda dai abin da yake nema ya samu kuma tunda ya more ki haƙuri ki aure daidai da ke shine zaman lafiyar ki inna wallahi dukko yana suna ki yarinya ce sultana baki san dukko ba Ba ki da labarin halin shi ne ganin shi kike yi filin shi kika sani baki san boyen shi ba duk yadda za a faɗa miki iskancin duk ya wuce inda baki tunani Hausawa na cewa idan ruwanka ba zai ishe ka alwala ba ka yi taimama tashi amma inna dukko baya neman mata kuma na zauna a gidan shi har na gama zama na ban ga wata mace ta zo ba murmushi inda ta tare da cewa kin ji yarintar ai in banda abin ki tunda kina nan ta zai bari wata macen ta zo ko an faɗa mai gidan da kika zauna nan ne kaɗai gidan shi ai wayo suke yi saboda siyasa ba sa neman mata a gida sai dai su haura sauran jihohi su kwankwaɗe iskancin su dawo shi ko duka karuwan shi duk ba ƴan nan bane zuwa suke daga wasu ƙasashe kuma yana gama biyan buƙatar shi zai ba su kuɗi su juya abin su ba tare da wani ya ji ko ya gani ba kin ga waye zai ganshi da mace a nan bare ya ce shi ma neman mata ne hmm, ke yarinya na kiyaye ki da dukku domin haɗarin shi yana da girma ni dai hakuri ne ta bawa inna kuma na haƙura har zuciyata na yadda da auren sultan kuma na bawa ina haƙuri sosai ta kuma gode tare da sanya min albarka sannan ta bar ɗaki na tana fita na rufe kofa na kwanta ni ban san me yasa ba idan har zan ga duka ko na ji muryar shi sai in nemi hankali na da tunani na duka rasa ina ya tafi amma insha Allah ko ya kira ni ba zan sake ɗauka ba na haƙura da shi Allah ya bani dangana wata irin shaka duka yi ma Bello cikin sanyi ce ne maka dan Allah me yasa ka dan da yanyar da kuke rikicin ku bayan ni bai shafe ni ba shiru Bello ya bai ce komai ba duk ya ce faɗa ina sauraron ka ka dai lura ina cikin fushi ko jinjina kan shi yayi yace to faɗa min kafin bare maka kai biyu in kashe ka kuma na kashe banza sai ka zaba ga mutuwa kuma ga rayuwa da sauri Bello ya dafa hannun Duku sakin shi tare da cewa ina sauraron ka cikin kuka Bello ya faɗa wa Duku saboda yayi wata yarinya fyaɗe da suke gidan shine shi mabin na rama akan matan shi wannan dalilin yasa ya kudirci ma sai ya gurbata wa sultana rayuwa kasancewa ta bugun zuciyar Binna soyayyar da Binna yake mata yasa duk inda za ta tafi yana tare da ita saboda baya so ta shiga cikin wata damuwa ko halaka Binna bai da tsoro kuma ba da mutunci akan duk wanda ya taɓo masa uwar masu gida, saboda yana jin takama wata rayuwar shi. Ni kuma ina nan haƙe da shi, ina neman sa'a yadda zan taɓa wannan rayuwar tashi don huce raɗaɗin ciwon abin da ya min. Kwatsam sai Binna ya zo min da labarin cewa yau uwar masu gida ta so ta jawo masa fitina. Da kanta ta zaki ɗan gwamna, yaro mara mutunci da ya raina mutane da kyar aka ba shi haƙuri ya haƙura. Sai na lura Binna yanayin magana shi ya nuna yana jin tsoron ka, bayan shi kuma baya jin tsoron kowa. Ganin haka sai na amfani da wasu mutane da ya ci bashin su. Na ce musu Binna ya ce ba zai ba kuɗin ba. Ya ce ya cinye su idan suna da wani isasshe ya zo karɓar musu a hannun shi. ni ne na cin zarafi suka yi ƙarar shi aka kama shi kuma ni da kaina na bawa 'yan sanda kuɗi suka yi mishi lallasar fita hayyaci kuma ni ne na je na biya kuɗi na bilin shi sai na ba shi shawara za a yi caca ya zo ya shiga tunda yana da sa'ar caca bai taɓa faɗuwa a caca ba idan ya ci kuɗin sai ya biya bashin na san bai da kuɗin da zai saka kafin alƙalamin cacar shine na ce masa kawai ya saka sultana da farko bai yadda ba duk da sai da ni masa asiri kuma boka na ya tabbatar min da zai saka ta a cacar ya kuma bani maganin da zan zuba mishi abin sha wanda zai sa ya yi waswasi haka kuwa aka yi bayan dabin na yadda ya saka sultana a wurin caca na zuba mishi maganin wanda ya sa ya yi waswasi ya faɗi a wasa ba wani abu kai min bana kawo ta wurinka ba saboda na lura binna yana jin tsoronka kuma na tabbata ko tsafi yake kai kafi karfin shi saboda kai ka zama dodon duniya kuma kai zan maza ne Dan kowa ya san ka gaji nagarta duk wani dan karamin tsafin shi ba zai kama ka ba dan kai nari ne ko an jefe ka haka nan jifa za ta je ta dawo kuma idan ta kama shi shari'a da kai ku ne gwamnati bai isa ya ja da kai ba gwamnatin ubanka duk kai fada ta da kai mishi wani irin kyakkyawan harbi a baki sai da ya ci uban bella da kyau ya kuma sake bare mishi hakura sannan ya kashe dadi da mari ya yi hukan shi sosai babu wanda ya ba shi babu mai rike shi sun ci ubansu kuma su mayo sun ƙara saki da lamarin doku sai da ya tabbatar sun tashi daga aiki ya nufi gidan shi cikin bacin rai cikin farin ciki kowa ya waye gari duk wanda ya gani a gidan nan yau yana yin farin ciki kowa sai hidima gaban shi yake yi yayin da ni kuma na sha wanka na tsuke cikin wani katon leshi kalar launi mai kyau ni ma dai duk da bana jin daɗi hakan bai hana ni nuna farin ciki na ba amma ta ciki na ciki inna ma tana cikin farin ciki tana ta hidima da mutanen arzikinta kai gaskiya ina waye ya ce yar gayu kisan farko ga kyau ga hutu wallahi baka gajiya da kallanta Misalin karfe biyu na rana aka ɗaura auren da taron dubban mutane suka halatta. Ina ɗaki kwance ina ta kuka na rasa abin da yake min daɗi. Ina ta shigo ɗakin cikin tsananin ɓacin rai. Ta sha kuka har ta gode Allah. Kayana ta fara tattarawa tana kuka. Idan ta zuba akwati sai kawayenta su ɗauka su kai waje cikin mota su dawo. Duk abin da ya shafe ni sai da inda ta tattara shi kaf ta ware lefan da aka kawo jiya ta ajiye a gefe. Wayata ta ɗauka tare da kamo hannuna tana fuskata cikin ɓacin rai. Haka muka keto cikin taron mutane kowa yana kallon mu. Kaka ta biyo inda tana cewa ba ta goyi ke dai ban isa in faɗa miki ba. Bata bata amsa ba har yanzu kuka in nake yi. Haka kaka ta biyo mu haraba gidan, amma sam inna bata saurara mata ba. Ta bude bayan mota ta jefa ni ta kulle, da kanta ta ja mota kamar za ta fita kanka wuta wuce ta fita daga gidan. Sauran mutanen da suka zo mata biki suka biyo bayan ta. Har muka zo gidan inna da ke Barhimi Estate, inna kuka take yi. Katin gida ne da aka yi mishi gidan zamani. Gidan yan gayu an kawata shi da fulawoyi wanda suka ƙara martaba darajar gidan. Tana yin fakin ta fita, ni ma fita ne daga mota na bayan ta ina kuka. Falo ta zauna tana goge hawayen idanta da tishu. a haka taron ƙawayen da suka shigo suna ba ta haƙuri dukkansu da turanci suke magana ni dai ban san abin da suke cewa ba sai dai in ji lokaci lokaci tana kamo sunan dukku haƙuri dai suke bata hawan da nake tunani shine mijinta ya zo kiran ta yi suka shiga ciki ƙawayen da suka ci gaba da tattaunawa akan abin da yari inda ta bata kyauta ba ta yi katuwar cin amana suka ci gaba da magana su da yaran da nake fahimta su kuma sun kasa gane saboda ni ne inda take yin magana da su da turanci Inna ta san ban iya ba wai ashe ita yari inda je ita ce ta faɗa wa sultan wai ni ina da cutar kanjamau lokacin da aka min fyaɗe aka saka min cutar shi yasa 'yan gidanmu suka yi ta ƙyanƙyami na ko kofi na taɓa ba sa amfani da shi wannan dalili yasa na shiga bariki kuma abin da yasa na amince da auren shi wai ni nake faɗa zan yadda na aure shi ne dan na saka mishi cuta kuma ni karuwar dukwa ce kuma ko na aure shi wai ni na faɗa mata ba zan daina bin maza ba da sultan ya faɗa wa kawu kawu ya ce ƙarya ne ka aure yarinyar nan zaka zauna lafiya amma san mahaifiyar sultan da ce wallahi ba zai aure ni ba kawu ya yi faɗa cewa ya taro mutane daga wurare da dama za su zo ɗaurin auren ɗansa sai ya musu waya ce an fasa saboda wulaƙanci Shi ne mami ta ce sai a ɗaura auren da ɗiyar ita yare inna. Yanzu da ita aka ɗaura auren da inna bata san wainar da ake doyawa ba. Sai da aka ɗaura yau aka yi mata habaici, wai ta lulluɓo yar ta kura da fatar akuya ta so ni na auri sultan da goga masa cuta. Suka yi ta faɗin maganganu marasa daɗi a kaina. Shi ne inda ta ji haushi, kuma in ban da wulaƙanci jiya su ne suka tanzara ta ta nemo dukwa ta yi mishi wulaƙanci. Ashe su sun san dukkan shi ne duku Ita kuma inda bata sani ba, tunda dai kawai shi wannan dukkan ta ɗauke shi matsayin ɗa. Yana girmama ta, ta gayyato shi ne ta yi wa sultana faɗa. Sai kuma ya kira dukkan gidan gwamna ya masa wani ya fita harkar sultana. Shi ne ta yi wa duk rashin mutunci da ta gane shi ɗin ne dai dukkan da take nema. Ta yi wa duk wulaƙanci sosai a daren jiya wanda kare ba zai ci ba. Sai dare kowa tafi daga gidan, shi ma mijin inda tafiya yi ba a nan zai kwana ba. Inda tana cikin damuwa sosai, ɗakinta ta shige ta kulle. Ita ba rashin duk ba zai aure sultana ba. Dama ta san babu maganar duk ya aure sultana gaskiya saboda ba irin shi bace ita. Tana yin bakin cikin zumuncin da ta dakula tsakaninta da shi. Sai kuma kukan abin da 'yar uwarta ciki ɗaya ta yi mata. Yanzu da ba ta rayu haka rayuwar sultana za ta yi babu mai taimakon ta? ita kanta ta sani wato ta ba da ita ita kuma sultana ko oho sai dare kowa tafi daga gidan shi ma mijin inda tafiya yi ba anan zai kwana ba inda tana cikin damuwa sosai ɗakin ta ta shige ta kulle to banda abin inda ita kuma kaka me ya shafe ta a cikin wannan matsalar ne wata zuciya ta ce baki sani ba kila ita ma ta ce wani abu to amma me yasa inda ta haɗa hadda kawu oho zuciyata ta ce su dai suka sani domin sun fi kusa duk gargaɗin da ina ta yi min akan duku sai da na kunna wayata na kira shi kamar jira yake tana shiga ya ɗauka ya gaggabe da wata irin dariya ya ce amaryar duku ni na san wallahi duk duniya babu mai ke sai ni ya ci gaba da dariya cikin dariya yake cewa abin da yasa ba zan aure ka ba bakin rai baka dariya ba fara'a doke doke ga kamar mahaukaci sai aljanu kamar icen tsamiya <laughs> ha ha ha a shirafin mahaukaci ce lalle za mu ga wasan kura amma ta amatar duku ke kafiya ni kuma aljanu kamar itacen tsamiya hmm. in zo barhim din zaki fito wuri na ba zan fito ba na bashi amsa dariya ya sake yi kaɗan tare da cewa ƙarya ne fa ga na zuwa ka san gidan ne ko na sani ko ban sani ba damuwa ta ce ina zuwa kuma ki faɗa mama ina gaishe ta ki ce mata ni ne zan zo dan na kira ta bata dauka ba da sauri na miƙe ina tunanin yadda zan shirya kafin ya zo na je na cewa ba fa sai na yi wanka ba ina zuwa nan da mintuna biyar ina faɗin haka ya tsinke waye shi ɗakin da inda ta shiga na nufa ina taɓa ƙofar na ji ta a rufe zan juya na ji ta ce sultani me na dukwa ne ya ce zai zo wani dukwan wanda kika sani to yanzu ya aka yi shigowa zan yi in yi wanka kin san da cewa zai zo sai yanzu zaki wanka ni ba ban san zai zo ba inda yanzu ya faɗa min yana zuwa to ki tafi ɗakin ki mana ni dai inda buɗe min dan Allah tsaki dai tare da tasowa ta buɗe ɗakin ta koma saman gado ta kwanta bayan da na na shiga ciki har yanzu bata daina kuka ba ban mata magana ba na cire kayana na shiga wanka kafin in fito har duka ya iso sai kiran waya ta yake yi in sai faɗa take yi ban da wawanci sai mutum ya ce zai zo zan tsaro wanka ki fito ko baki gama ba shiru ne na cigaba da hudar da ta shafe ni ita kuma in na fita ta taimaka gadi magana wai akwai baƙo a waje ya buɗe mishi ya shigo da mai gadi ya ma duka magana cewa ya ainihin ma yayi suna da yawa ne ba sai sun shigo ba mai gadi ya koma ya faɗa wa inna bata ji daɗin haka ba shi kuma duk abin da ya hana shi shigowa kar inda ta sake feƙa mishi rashin mutunci kuma amma ta tana fitowa ɗaukar ta zai tafi idan sun gama ya dawo da ita kar inda ta tuna masa asiri a cikin bayanan nasi ina fitowa daga wanka na ɗauki kayana da na cire inda ta ce ki ajiye su don ubanki ko su zaki maida ne haba ni fa ba su zan maida ba da kika ɗauke su ina zaki je da su zan je in ajiye su ne da Allah ki wuce ga kaya can ta nuna min inda ta ajiye min kallon ne tare da cewa sannan ki daina kuka haka nan kar kanki ya ciwo idan ya ina ruwanki naki ne kunawa Allah ya baki haƙuri na nufi jikin madubi ina shafa mai sai foda tagumi inda ta taitabi ni da kallo har na saka kayana na shafa turare kaɗan na ɗauki hijabin da inda ta ajiye min na saka na fita sultana tana fita inda ta yi magana a bayyana cewa wai duk wannan nawa ne dan Allah ni fa na shiga rabi dan har yanzu wallahi na kasa fahimta shin wai duk dukkan UDK shine yake zuwa wurin sultana ko ko akwai wani dukkan bayan shi dukkan gidan gwamnati? ne gaskiya ba DK bane to ita sultana ina ta samu wannan shi kuma cike da zumudi na fito na bude gaba na shiga Na ga ajiye plate a saman kujerar, ga cabbage an mishi yanka mai kyau, sai cokali mai yatsu, babu mai ba magi, babu komai a ciki kuma duka waya yake yi. Rufewa ne na koma bayan na shiga na zauna. Ina zama ya tafi, yau ba da Ashir ya zo ba, abokan shi ne da suke tare. Yana gama wayar ya dauke plate din yana cewa, "Da wannan amma ta." Daga bayan na tsallako na shiga gaba na rungume duku. Sumbatar gefen fuska ta yayi, zan kwanta jikin shi mota ta fara lilo. Da sauri figis yaron dan kauce mota gaban shi da ya kusa haye mata. Zaunar da ni yi saman kujerar da ya dauke plate din. Yana cewa zaune amma ta kar mu faɗi. kin zama nayi zan sake tasowa ya danne da hannun damar shi riƙe stiyarin da hannun hagun shi ya mika hankalin shi da nutsuwar shi wurin tuki yana cewa na ce kar ki wanka sai da kai. bari zaki daina raini ba ko waye ce maka nayi wanka nayi wanka a ina ko kana tunanin zan yi ne dan na birge ka sauki hannun shi daga rukun nemin ya dago plate din kabejin daga inda ya ajiye shi ya dora shi a saman jikina yana gyara rigar shi ya ce ci me zan ci ne kuma me idan kin ci bakin ki zai faɗa miki wai kana nufin ni zan ci kabeji kamar wata akuya ko ma dai ce ke bai shafe ni ba cewa ne ki ci haba duku ni gaskiya ba na ci cikin ɓacin rai kalle ne ce ke ɗauki ki ci cikin sanyin murya na ce haba kabeji ne fa har yanzu ne yake kallo ce kabejin ci ya karasa magana fuskar shi ba wasa ina gunguni na ɗauki cokali na fara ci a daidai lokacin da muka iso goruba amma yau ba gidan shi je ba wata kyakkyawar santa suka yanka suka haɗa wata majalisar saman titi sun kashe hanyar ta yadda babu wanda zai wuce duk a saman titi suka ajiye motocinsu su isassu duk wani abokin duka da na san yana majalisa a gidan shi na gan shi har dai yanzu na gani kuma na ga irin 'yan matan da inda ta bani labarin su da ranjiya kallon dukku ne da hankalin shi yake kan waye shi na cigaba da cin kabeji ina yunkurin amai bai kalle ni bai ce idan kika yi min amai a mota sai na zane ki to ai na koshi babu daɗi ai a ba daɗin zaki ci cinye shi ki sha ga can a gefen ki maganin mito ra'ayina ne kawai na tare ki da kabeji kuma ki rufe bakin ki na fara gajiya da magana Allah ya isa na faɗa ƙasa ƙasa na cigaba da ci sai da na cinye kabejin nan duka amsar filet ɗin ya yi duko kusa da ni ya ce to menene na gode na bashi amsa to yayi kyau sha ruwa ina zuwa ya karasa magana yana fita daga motar da plate din yana fita wani dan cika shi da ya amsa shi kuma aka dauke shi a mota suka tafi kuma na kira shi a waya bi dauka ba raina ya baci kuma na kufula da yawa gaba ɗaya ɗakin yayi shiru kasancewa ƙara saukan kamar da mumi ta tsinkawa duku dukkanin shi da ke wurin da gudu suka tashi yayin da ita mumi ke cewa sai dai ka zaɓa ko yarinyar nan duku ko ni saboda ba su ɗaya ba su biyu ba na raba kar ita ka bari kai da bala'i ma za ka rabu da ita don duk duniyar nan idan za su tare bisa kaina ba za ka aure karuwa ba sakaran banza da baka san inda duniya ta nufa ba yaushe ka koma sakare ban sani ba ina tantama anya ma kai da dukkan da na haifa da ciki na karuwa duku me ka gani a jikinta wanda har gigi ta kai sa kake neman zama wani zararre mom kare yanka mishi wani marin dai tace idan ka sake min magana sai na shaƙe ka mutu na huta da bakin ciki ta shiga bata ka bani wuri kuma ka ci gaba da yawo da ita a garin nan ana bani labari duk ranar da na sake jin labarin ka ɗauki yarinyar nan a motarka sai na ji har gidansa na ci uwarta na faɗa maka sakaran banza mara kishin kanshi ta shiga fita ta faɗa a tsawace Jiki a sanye duk ya miƙe ya fito daga falon. A waje ya samu Nabila tana ganin shi za ta ruga ya ce ke zo nan. Cike da fargaba ta zo ta tsaya a gaban shi ta fara kuka. Kallon ta yi wani lokaci sannan ya ce, waye ce ya gane da amma ta? Cikin kuka ta ce wallahi yayi ban san waye ba. Ina toilet ina alwala na ji tana magana a waya tana faɗa. Bayan na fito ne na same ta tana tura maka text. Amma a tunaninki waye ya kira ta? Yayi wallahi ban sani ba. Na baki nan da mintuna biyar ya nuna ta da hannun shi. Ya ci gaba da cewa ki gano min kowaye. idan kuma ba haka ba za ki shiga ukun ki yana faɗin haka ne furun mota ya shiga abokin shi ya ja suka bar gida lokacin da duk ya dawo har na fara bacci shigo shi cikin mota ya farkar da ni ina tashi na ganshi nace sai in yi ta kiran ka ba za ka ɗauki waya ba amma ta dan Allah ba zan ɗauka ba ki magani na mana ai baka dai kyauta ba kuma haka rashin adalci ne ka bar ni a mota kamar sakara idan kuma da tafi ka ce na tafi sai ka shanya ni ka kama hudodin gaban ka ke kalli ido na kallon shi ne ya ce baki lura da yanayi na ba ai ni na ga lura da yanayin ya sa ka banni ni ta ma zan iya ganewa bayan duk yanayin iri ɗaya ne rufe idanuwa yayi don haka na kame baki na yi shiru shi kuma idanuwan shi arfa ce na shan yaki sai zaki iya da ni ne shiru ne ban sake magana ba don yadda ya ɗauki zafin nan zai iya tsinka min mari tafiya ya fara yi da mota yana cewa ni ban san irin iskancin ki ba gaba ɗaya na lura so kike kimai da ni wani sa'an wasan ki wai me yasa ke kike son cin moriyar rauni na ne ki ci gaba da hayi min karamar yarinya da ke ni dai ban sake mishi magana ba har muka iso kofar gidan inda duka faɗa yake min ina cewa idan kina jin taurin kai ki sake magana ki ga yadda zan yi fakin in lalata miki fata ban zane da shi ban sake ce masa uffan ba ina yin fakin na fice da sauri bayan na mishi godiya kamar yadda yake so har na kusa shiga gida ya kirawo ni dawa ne amma ban mishi magana ba amma kin yafe mu ya tambaye ni da ina bashi amsa to zagayo nan ki ji wata magana zagayo ne sai tun inda yake na tsaya ina kallon ƙasa idan Allah ya kai mu gobe zan je Kaduna Allah ya tsare hanya na bashi amsa to ba za ki tambaye ni me zan yi ba da kamar in ce masa ai ba ni na aike ka ba amma sai na ce din me za ka yi murmushi ya ce amma ta baiwar Allah ba kai tsaye za ki riƙa min magana ba na faɗa miki rika lankwasa min harshe wai ke ni haka nake miki magana ba sanyi a shagu ƙasa ka ce za ka tafi kaduna ka bar ni shiru ne na kasa magana ina sauraron ki ni dan Allah bacci nake ji ai kowa ma yana jin bacci sai kin faɗa zaki tafi idan kuma ba haka ba za mu kwana a titi sai kin faɗa da shugaba sannan zaki tafi ni dai kunya ta hana ni kallon duka bari na maimaita abin da sa na faɗa text din da Nabila ta turo mishi yake dubawa bayan ya aje ya ce ina sauraron ki ganin zamu da a haka yasa na rufe fuskata na faɗa kamar yadda ya ce buɗe fuskar ki Sauke hannuwa na ne, matso nan. Matsawa ne, kwantar da kanshi ya samu murfin mota ya ƙara cewa matso. Matsawa ne, da hannun shi nuna mini mana kwantar da kaina kamar yadda yayi. Daura kaina ne ina kallon idan shi, shi ma kallon nawa idan yake yi. Ya ce to faɗa min, ko baki so in ji daɗi. Ina so. Kina so ko? Eh. Yi min magana a shugaba yadda na ce ki faɗa. Da kyar na iya faɗa cikin jin kunya bayan na rufe na Buɗe ki ba a furta zancen so yayin da ido yake a rufe. Ki faɗa a yayin da muke kallon idanuwan junanmu don martaba soyayya. kallon idan abin soyayyar ka yayin furta masa wata kalma da zai ji shoki yakan ƙara tabbatar da so mai nagarta a zuciyar shi faɗa min kina kallon cikin idanuwa na da kyar dai na faɗa murmushi tare da cewa jiki zan zo kafin in tafi ba dai haka ya so ya ji ba sai da safe na faɗa tare da wucewa gida sai da na shiga gida duk ya tafi da tunanin wai me sa yawancin mata ba sa iya magana mai tafiya da tunanin namiji ba kallo mai burgewa magana mai laushi babu dai wani salo na tafiya da tunani wai a haka ma ita kunya ta take ji lalle yarinya kina da aiki ki ma wannan kunya gefe ɗaya ki ajiye ta saboda duk baya wa mace kawai ci da da da ya ja jikin shi leko yana mai gadin da ke faman tsaransa babu dare babu rana magana cewa dan Allah dan samun aran wayarka ba wani damuwa ko tunanin abin da zai faru ya mika mishi waya lambar mata shi yasa ya kira ta sai da ta tsinke ya sake kiranta anabin ta dauka ko gaisawa ba su bai ce dan aure kenan nan yana cin mutuncin mu akan wannan tsinaniyar yarinya da na faɗa miki tana son ta amshi kuɗin gadon su dan haka ki faɗa wa kauki ta sa duka ya sake mu dan wallahi idan na ƙara kwana biyu a wurin nan mutuwa zan yi cike da damuwa tace duka bai san ka ba ya san da mana dan iska sai da ya ci mun ma albarkacin ki na ci cikin kuka dadi ya ida cewa amma duk da ya sani yake ta gana min azaba ba dare ba rana maman hafsa ta ce amma duk bai da mutunci bara zan kira maryam din dan na tabbata duk iskancin da duka yake a garin nan ba ta da labari dan iska mara mutunci da ko bakin duniya baya kama shi dadi ya ce dama banda abin ya za'i bakin duniya ya kama irin su wanda basu fito ba sai da suka shirya ma duniyar ki kira ta an fara kashe da kudin zai kare ya tsinke wayar ina shiga gida akan idan inda na shiga kuma ta zage ni sosai sannan ta shata min layukan da sake bin duka fira idan ba kofar gida ba a cikin falanta idan ba zai yi ba to ya kama gaban shi na ce to na canza magana da cewa kin daina kukan ne dan bana so a zo inda za ta zage dukku bata bani amsa ba dan haka na hau saman gado na kwanta kusa da ita ban daɗe da kwanciya ba bacci ya ɗauke ni da tunanin rigimar dukku alhamdulillah to ku yi haƙuri mu kwana a nan mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na arba'in da tara ku ci gaba da hakuri dai da makara da nake ya 'yan kwanakin nan Masu bakin ciki da damuwa kan Sultana ba za ta auri duka ba, hankalinku sai ya kwanta. Aure biyu ba kuma ga dukkan alamu Sultana daban dukka ce. Ku dai ci gaba da bin mu domin ganin yadda wannan tarka za ta kaya. Kada ku gajiya ku cigaba gaba da like da comment da ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da taya mu sharing a group. Barka da zuwa tashar tsakar gida. Na da kasancewa ku a tashar tsakar gida.